Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 24 ga watan Oktoban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfila zai ba mu kanin labarai. Shugaban kasar Ukraine ya faɗa a jawabinsa na jiya Lahadi cewa rashi ce kaɗai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Wani harin da ake kyautar zaton na 'yan ta'adda ne da suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin Nijar sun kashe akalla mutane goma sha ɗaya. haka kuma za ku ji cewa jami'an tsaro sun harbe wani mai zanga-zanga a babban birnin kasar sudan jiya lahadi kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa an sako wasu mutane tara da aka yi garkuwa da su tun watan satumba bayan sun bayyana a wani faifan bidiyo a yankin ingilishi na kasar kamaru wannan abin abin da muka saba gani ne a nan hakan nan da nahiyar masu harshen ingilishi a yau da kullum kama mutane haka ake yi a sace su a ɓoye su a tambaye kuɗi in su ma kashe su ba gaira ba dalili. Za kuma ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawarin magance matsalar tsaro da ke addaban wasu yankunan kasar a shekara mai zuwa. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya Lahadi cewa Rashi ce kaɗai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha sargi Shegu ya yi, cewa Ukraine za ta iya tayar da bam ɗin nukiliya da makirci. A sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana, Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shogu ya shirya taro ta kurorinsa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bam ɗin nukiliya. Kowa ya fahimci komai da kyau. Kowa ya fahimci wane ne tushen duk wani makircin bam ɗin nukiliya da za a iya tunani a cikin wannan yakin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Shogu ya bayyana damuwarsa ga takwarorinsa na Amurka da Birtaniya da Faransa da kuma Turkiyya. game da samun tsokana daga ukraine da ke alaka da wani kazamin bam wata na'ura ce da ke amfani da fashewar bai wajen yada turiri mai lahanin gaske lahaninsa bai kai na cikakkiyar fashewar nukiliya ba amma yana iya yada turiri mai matakan lahanin a cewar kamfanin dillancin labarai na associated press wani harin da ake kyauta zaton na 'yan ta'adda ne suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin nijar kusa da kan iyaka da kasar mali ya kashe mutane goma sha ɗaya kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaida a kamfanin dillancin labarai afp jiya lahadi an kai hari ne akan wata hanya mai nisa a yankin da ake kira iyakoki uku tsakanin Nijar da Mali da Burkina Faso da ke fama da matsalar 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da kuma kungiyar ISIS. Wani jami'in karamar hukuma a yankin Bani Bango da aka kai harin ya ce wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun tare wasu manyan motoci uku a wata hanya ranar asabar inda suka kashe mutane tara ya ƙara da cewa mutane biyu da suke kan babur su ma sun mutu wani ɗan majalisar dokokin yankin ya kuma tabbatar da mutuwar mutane sha ɗaya inda ya ce biyu daga cikin manyan motocin sun ƙone sannan aka tafi da ɗaya hare-haren 'yan bindiga sun yi ƙasa 'yan watannin nan a bani bango wanda ke cikin yankin talibiri mai faɗin ƙasa da fama da rashin kwanciyar hankali a yammacin Nijar. An sha kama fararen hula a faɗin da ake tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaro. A watan Nuwamban shekarar 2021, hukumomi sun ce an kashe akalla 'yan bindiga 69 masu aikin kare kai a yankin. Gwamnatin mulkin sojan Sudan ta janye izinin wata ƙungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da ta maka ta gaban kotu saboda katse yanar gizo a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar ta gabata in ji kungiyar jiya lahadi kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta sudan scps ta buƙaci wata kotu a shekarar ta gabata da ta umarci gwamnati ta maido da ayyukan yanar gizo da aka katse a lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba ƙarfin ikon da ya ka cikas ga mika mulki ga farar hula sau biyu ko ta yanke hukuncin cewa a maido da yanar gizon amma hakan bai yiwu ba kafin daga bisani a dawo da ita a ranar goma sha takwas ga watan nuwamban bara yasir mirgani shugaban hukumar ta scps ya shirya kamfan dillancin labarin afp cewa a mika hukuncin janye izinin ƙungiyar ranar lahadi tara ga watan oktoba bayan shafe shekaru ashirin da hudu tana aiki. nan ba da jimawa ba sarfili zai kawo mana karashin labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin an sako wasu mutane tara da aka yi garkuwa da su tun watan satumba bayan sun shafi sama da wata guda a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su a yanke kudu maso yammacin kamaru cikin waɗanda aka sako da limaman coci guda biyar da wata mata 'yan najeriya da wasu mabiya addinin katolika guda uku daga yawun Ga wakilin murya Amurka Muhammad Bashir Ladan da karin bayani. Bayan sun shafe sama da wata guda a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su a yankin kudu maso yammacin Kamaru, an sako wasu limaman coci guda biyar da wata mata 'yar Najeriya da wasu mabiya addinin Katolika guda uku a yammacin ranar Asabar. Muryar Amurka ta samu tabbacin wannan labari daga bakin Muntari Hamisu ɗan ƙungiyar farar hula. assalamu alaikum rahmatullah akwai tabbacin cewa an sake su jiya su mutum takwas da su yan awarin so kama su an sake su jiya waɗannan tsofin mutane tara sun samu yanci a ƙarƙashin yanayi da har yanzu ba a fayyace su ba malamin tari ya yi bincike sosai kan wannan al'amarin inda ya yi mana ƙarin bayani kan yadda abubuwa suka kasance eh, lallai a eh, eh, ƙauyen can amma mafi akwai wani cocin roman katolika wanda 'yan bindiga daɗi suka ƙona eh, shi eh, wata guda baya can sun kona wannan sannan kuma suka kama shugabannin cocin da wanda suke aiki a cikin wannan cocin kusan mutum tara suka tafi da su jeje wannan tafiya da su jeje suka yi sun tambayi kuɗi eh, kan cewa cocin roman katolika za ta ba su kuɗi mai ɗumbin yawa kusan miliyan 60 ya zawo suka zo suka rage wannan kuɗin ya dawo kamar miliyan 25 amma eh, bishop nkiya ya ce ina shi bai ga dalilin da coci za ta ba da kuɗi saboda a sako mata mutane ba domin ba aikin kuɗi take yi ba eh, saboda hakan nan su kuma yan bindiga daɗi sun ce a sun rike wayannan shugabannin coci to kwanan baya nan hakan nan bidiyo ya fito na wannan shugabannin coci suna roƙo cewan shugaban eh, bishop nkiya. da sauran shugabannin coci su saka hannu su ga cewa sun yi duk abin da ya kamata a sako su don ba lafiya suke da shi ba papa roma ma wancan lokacin ya yi magana a kansu ya ce a saka su a cikin addu'a a yi musu addu'a saboda su fita yana kira ya kuma min daga daɗi da soka masu sake su to wannan abin abin da muka saba gani ne a nan hakan nan da nahiyar masu harcen ingilishi a yau da kullum kama mutane haka ake yi a sace su a ɓoye su a tambaye kuɗi an su ma a kashe su ba gaira ba dalili wannan abin da muke gani shine salo ne wanda 'yan bindiga daɗi suka fito da shi na kan mutane saboda su samu kuɗi su ma ta hanyar wannan yaƙi. Kamar yadda wata majiya mai tushe ta tabbatar waɗannan masu garkuwa da mutane ba 'yan aware da aka sani a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yamma da suka shafi shekaru shida suna neman ɓallewa daga ƙasar kamaru ba ne a cikin wannan yanayi na rashin tsaro tabbas gungun 'yan fashi sun bulla kuma suna tsorata mutane da gaske muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru To madalla an gaishe ka Muhammad Bashir Ladan. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filiu da karshen labaran duniya. Jami'an tsaro sun harbe wani mai zanga-zanga a babban birnin ƙasar Sudan jiya Lahadi, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta bayyana. Kwanaki biyu gabanin zagayowar ranar juyin mulkin da sojoji suka yi, wanda ya ka cikas ga rikidewar mulkin farar hula a kasar. Mutuwar baya-bayan nan ta farko ta masu zanga-zanga tun ranar 31 ga watan Agusta ta kawo adadin masu zanga-zangar da aka kashe a cikin shekarar ta gabata zuwa 118 a cewar kwamitin likitocin Sudan. An kashe mai zanga-zangar da harsashi da jami'an tsaro suka harba, in ji kwamitin. Ranar Talata shekara guda kenan da juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba. ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar abdul fatah al-burhan shekara guda kenan da aka gudanar da gangamin adawa da juyin mulkin na kusan mako-mako da kuma murƙushe zanga-zangar da hukumomi suka yi jami'an tsaron somaliya sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da ya shafa sa'o'i bakwai ana yi wa wani shahararren otal a garin kisamo da ke gabar teku brigadier general yusuf hussein usman ministan tsaro na yankin ya shaida murya amurka cewa harin da aka kai otal ɗin tawakal ya zo ƙarshe bayan da jami'an tsaro suka harbe wasu 'yan ta'addar alshabab uku masu ɗauke da makamai ya ce maharin na hudu ɗan ƙunar baƙin wake ne wanda ya tarwatsa kansa a farkon alamarin ya kuma ce mutane tara da suka hada da fararen hula da sojoji ne suka mutu sannan wasu arba'in da bakwai suka jikkata. harin na ranar lahadi ya fara ne da fashewar wani abu a otal ɗin sannan kuma wasu masu ɗauke da makamai suka kai hari a ginin an ji ƙarar fashewar abubuwa da misalin karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na rana agogon yankin daga ƙarshe jiya lahadi shugaban ƙasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa ya bayyana shirin na dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da 'yancin cin gashin kai na masu gabatar da ƙara. yayin da yake mayar da martani ga shawarwarin da wata ƙasa ta gudanar da bincike kan zargin cin hanci da rashawa ƙarƙashin gwamnatin da ya gada. An kafa kwamitin bincike na shari'a don binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a tsawon shekaru tara da tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma ya yi akan karagar mulki tun daga shekarar 2009 zuwa goma sha takwas Al'ummar Afirka ta kudu sun gaji da cin hanci da rashawa kuma na suna son kawo ƙarshensa. sa. in ji Ramaphosa a wani shirin talabijin kai tsaye. A matsayinmu na ƙasa za mu fita daga cikin duhu da wahala. Binciken ya gano cewa zuma ya bar 'yan kasuwa na kusa da shi da 'yan uwansa Atul da Aji da Rahisu Gupta suka wawashe dukiyar ƙasa da kuma yin tasiri kan manufofin da aka fi sani da kama ƙasa a Afirka ta kudu. ga da sarfila hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawarin magance matsalar tsaro da ke addaban wasu yankunan kasar a shekara mai zuwa. Shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin wata ziyara da ya kai jihar Borno. wakilin murya amurka da ke maiduguri haruna dauda biyu ya aiko mana da rahoton Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya alkawarin magance matsalar tsaro da ke addaban wasu shiyoyi a tarayyar Najeriya. A shekara mai zuwa, shugaban ya dai bayyana haka ne a karamar hukumar Mafa da ke jihar Bondo da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya lokacin kaddamar da wasu rukunin gidaje guda 664 da da hudu kuma raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gina da ake kira UNDP. Hada da gwamnatin jihar Bondo. shugaban Muhammadu Buhari ya samu kilcin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa wato Professor Ibrahim Sulu Gambari da ya wakilce shi wanda ya bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari yana nan akan kudurorinsa na tabbatar cewa ya samar da tsaro da inganta harkokin rayuwar jama'a. Taron buɗe gidajen da ya da hukumar raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta gina rukunin gidaje 360 ne yayin da gwamnatin jihar Borno ma ta gina 304 wanda adadin su ya tashi 664 cikin takwas da da ake kokarin ginawa wanda aka ce ba a kammala sauran ba. Taron da ya samu halartar jakar jakadan kasar Germany da Sweden da wakilin tarayyar Turai da kuma shugaban hukumar raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNDP da kuma sakataren hukumar raya yankin tafkin Chadi. Sauran manyan baki sun hada da gwamnan jihar Yobe wanda mataimakin sa ya wakilta Alhaji Bidi Batte Gubana da Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya da shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Abdul Umar ya wakilta wanda su suka yi dan zokaci akan mahimmancin zaman lafiya. Mr. President has promised that by the end of this administration in May next year, peace will be fully restored in the Northeast and challenges of insecurity will be substantially addressed and resolved and reduced to the barest minimum in the rest of the country. Ya ce shugaban kasa ya alƙawarin cewa a ƙarshen wa'adinsa na shekara mai zuwa a watan Mayu za a samu dawamin zaman lafiya a shirar arewa maso gabacin Najeriya kuma za a samu raguwar ƙalubale da ake samu na rashin tsaro a sauran sassan ƙasar nan. Biden. And Mr. President has not made any promise which he does not intend to fulfill Ya ce kamar yadda aka san shugaban kasa shi mai cika alkawari ne a koyaushe kuma Allah ya yarda zai cika dukkanin alkawarin da ya doka a cewar shugabar fadan gwamnatin tarayya wato Professor Ibrahim Suli Gambari. Bayan kaddamar da rukunin gidajen da kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta kira taron malema labari a fadar gwamnatin jihar Borno inda gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulmi ke cewa. What will happen if ISWAP overtakes the region? The entire African continent will be in problem. The Europe will be in problem. The northeastern states of Nigeria has a total population of over 40 million Out of this population, about 17 to 18, more than 20 million of this population are young population. It's better we have to address them now. Otherwise, the younger ones will join the ISWAP. Ya ce me zai faru idan 'ya'yan kungiyar ISWAP suka mamaye dukkanin wannan shiyoyi dukkanin kasashen Afirka za su shiga matsala kashi 17 zuwa 18 wato fiye da mutane mutane miliyan ashirin dukkaninsu matasa ne kuma gwara mai kokarin tattuna matsalolinsu yanzu don mu ga hanyar da zamu bi don kwashe waɗannan matasa akan titina in ba haka ba kuwa waɗannan matasa za su iya shiga ƙungiyar isuwa. We know you are doing our best, but what we want to know is that we want to know Netherlands donated so so amount EU donated such amount. Sweden, German donated such amount. So that we can come down and sit down and prioritize. Ya ce mun sani kuna iya naku kokari amma abin da muke so mu kara sani kasar Netherlands ta bada kudade kaza, kungiyar EU ta bada kudade kaza, ko kasar Sweden ko Germany. Zai mu zona da mu tattuna irin bukatunmu. Muna so ne mu dinga aikin da irin mutanen mu suke bukata. Cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. An dai bada shanu mace da miji ga kowane mutanen wannan gida da kuma kayayyaki kayayyakin abinci ga al'umman karamar hukumar da ya hada da shinkafa da wake da kuma masara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya agaya da haruna dauda biyu da wannan rahoton yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. Assalamu alaikum masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya wanda kan bukadin waɗanda suke zargin an zalunce su yaƙi da cin hanci da rashawa kare 'yancin ɗan adam da dai sauransu a yau za mu fara duba zargin rushe gidajen jama'a a tsohon filin jirgin saman bauchi da ke unguwar tsakuwa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Sabon shirin zai shiga jihar Bauchi inda wasu mutane mazauna filin tsohon filin saukar jiragen sama na Bauchi suka koka da cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya Dr. Waziru Dogo ya haɗa baki da hukuma ya ruguza musu gidaje. Mutanen sun bayyana cewa sun sayi filayen ne da shaidu da komai. Amma Dogo ya turo da buldoza ta rusa gidajen da nuna cewa zai gina asibiti ne kamar yadda hukuma ta bashi. waɗanda aka ruguje a gidajen nasu sun kafa wata ƙungiyar neman haƙƙinsu yadda suka buƙaci duk wanda ke da iko ya kawo musu ɗauki don an jefa rayuwarsu da ta iyalansu cikin yanayin damuwa wasu daga cikinsu ma sun yi zaman dirshan a gurbin gidajen da aka rusa jin wannan korafi ya sa wakilin na bauchi abdulwahab muhammad ya ziyarci wannan unguwa ga kuma abin da aka shaida masa Malam Babangida Dillali. Malam Babangida Dillali. Na'am, na ka yade. To, me yake ciki ne na ga wannan wuri ga mutane cirko-cirko kuma wurin a rurushe. Me yake faruwa ne? Ni dai ranar na tafi neman abinci a shekara na cewa an zo za a rushe gidaje. Na shi gidaje aka ce za a rushe gidaje. Ce ba notice ba kuma ya kashe i eh, an fara rushe ma. Ana kore mutane da 'yan sana'a dukan mutane. mutane da suka tare nan maza da mata ana ta zuwa garin ana zuwa garin mutane sun fi ɗari uku ana ke faɗa. eh to kai kamar misali menene naka nan. gidana ne gidana ke da shi mai ɗakuna hudu kai ɗakuna biyar wallahi gidana faɗinsa ya kai kafa tamanin bai ɗari tun wace kake wannan na kai shekara 18 ko 17 sanan mhm. wannan dan kai 18 ko 17 ina dan nan ya kai ko ka gaji filin ne ni saya ne walla da takarda ta agirin a hannun wanda na saya hannun su nan da ba su mutu ba mhm. da nasu wanda ta ta da sahanin kowa da kowa da sahanin wanda suka sayar min da sahanin su da shaidun sani ma da sahanin ya'yana da na na kaina da sahanin yan uwana cikin takardun da muka siya fili ne ka saya ko ko a fili na siya na gina na kai shekara kusan takwas ina gina kuma ina gina hankalan a zan buga bulo na tare na gini da na gina gina ana usadik dik so na saya eh, fili a nan ne kuma na yi gini an zo an rushe kuma ba gaya mun ba za a rushe ba notice ba bu komi ya ba bani ina daki ne shi ne aka zo aka kira ni an kawo katapila ya saya da aka rushe gidana an ce alhaji waziri ya ce nan fili nashi ne ne ya zo ya rushe kawai a yi mun compensation na a ni kudi da na yi gini da duka da duka da fili everything yana da record everything da na yi spending anan. nan assalamu alaikum sunana ali gambo ni mazauni ne a gurin nan sannan kuma ni ne sakatare na duka community din wannan all air street da yake muke zaune a ciki ni ma na ɗaya daga cikin wa'anda wannan ifla'i ya shafe su na mallaki wannan gurin ne ta fuskar saya a hannun masu gonakai na saya wannan fili tun 2008 lokacin da na zo na saye shi na saye shi a matsayin gona ne ma dan akwai gero a shuke na masu gonakin haka na saye shi sai da suka ebe su sannan na fara amfani da gurin ran talata ina gun aiki na ina boci ina aiki a sai aka min waya kan cewa gashi fa an zo za a rushe gidaje kafin nan daman bara a august sun zo su gurin nan da damuna ana ruwa da sassafe karfe 8 na safe da su da ma'aikatan kota haka suka fitar da mutane a gidansu kayansu wasu dumaman su ma yana kan wuta aka suka musu walakanci suka fitar da su ruwa yana dukansu da su da iyalansu su ma'aikatan kota da yan sanda suka zo waziri turo su gurin nan wazirin dogo a lokacin akwai wani matarsa mata da ciki wala aka suka suka cikinta cikin sai da aka yi ta asibiti sanadiyar haifuwar ta kenan kuma dan ya zo babu rai aka yi suka fita aka zo aka rasa yadda za a yi bayan nan mutane suka komo gurinsu da suka zo suka nuna iyakarsu cewa su ga iyakarsu a lokacin ma mu duk gidaje mu babu babu a ciki mun tausa yan uwan mu muka je aka yi ta faɗi tashi har Allah ya kawo sauki a wannan lokacin wannan karan yanzu da suka zo sai suka ce kawai iba gaba ɗaya duk inda gida ne yana gurin nan ka rage ko guda ɗaya har sai an dangana da makabartar Christians sannan a tsaya suka zo su suka rushe yan sanda suka zo da makamai da life amination har harbi wallahi sai da suka yi suka harba tiyagas mutanen garin da anguwa sun yi da fifi sun zo domin su taimaka al'umma da suke gurin nan haka suka rinka harbi walla akwai yan da yanzu sun suma a take a lokacin akwai mai gidan da yana gidansa tsirara suka fito da shi yan sanda suka yi har yanzu yana asibiti tun ranar har yanzu walla baya fara magana ba sunana maryam yakub inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to me faru an cuta ce mu an walakanta mata an walakanta ƙananan yara mu sun shirya sun tafi makaranta sun ta ba su ɗin mun ba su dumame sun ci sun tafi sun dawo sun ga gida fular sun rasa gidajensu wani abin wanda ya da boko haram haka aka mana shi a gurin nan yaro ya dawo ya rasa gun da zai shiga mata a waje a titi haka muka rika kwana a waje a guraren nan haka muka kwana malam wani irin zalunci ne wannan wanda talaka ba shi da galibu shi to mu dai a tarihi da komai mu ba mu san baban na da fili a gurin nan ba ba mu taba jin labarin cewa ya sai guri a nan gurin ba ya ce wai abokinsa ambasada jimba shine ya bashi wannan gurin akwai lokacin da lokacin gwamna ma yana gwamnati a jihar bauchi mutanen nan muka yi koke muka yi rubutu a kai gurin sai turo takarda lan ansabi akwai mutare duwala area land officer ya kawo takarda ya bashi reply cewa wannan guri ba na gwamnati bane ba aka tura gwamnatin jihar Bauchi gwamnatin jihar Bauchi muna zaune a nan ta aiko mana leta tana buƙatar mu zo za ta zauna da mu a wannan lokacin lokacin na dan gidan tatara Ali shine kwamishina na ran a lokacin muka tafi ni a matsayina na sakatare da ciya madina da wannan malam baban gida muka je mu lan ansabe da muka je lan ansabe aka kila waziri bai zo shi ba akwai Haruna Barauningi wanda shine in charge da file din nan yake hannunsa wallahi wallahi tallahi billahi baki da baki muka da shi ya ce wallahi wannan guba na gwamnati ba ne ba a lokacin fayil din yana nan sai ya ce kaga certificate ma ba a yi certificate a gunnan ba sai 2013 shi kuma yana kilemin cewa tun 97 aka bashi filin nan wanda yake shaida mana da a ce ma sun san akwai wani shubar saboda ta bayan gida ma aka bi aka yi certificate da ma ba za a yi certificate din ba a lokacin ya ba mu izini muka je aka dauko lauya da yake shari'a da wayancan mutane aka zo a gaban su ya jaddada masa cewa wannan guri ba na gwamnati bane kwamishinan labaru na jihar bauchi wanda lokacin da aka yi zanta wannan yana matsayin kwamishinan ƙasa da safiyo ne na jihar bauchi yakubu barauningi ya ce waziri dogo da ake zargi da murƙushe haƙƙin talakawa ya samu izinin yin haka ne daga kotu duk da dai kwamishinan ya ce iya labarin da ya sani kenan kuma ba wani dogon bincike da ya yi. in gwamnati ta ba mutum abin report da na samu haka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 Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya Lahadi cewa Rashi ce kaɗai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha sargi Shegu ya yi, cewa Ukraine za ta iya tayar da bam ɗin nukiliya da makirci. A sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana, Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shogu ya shirya taro ta kurorinsa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bam ɗin nukiliya kowa ya fahimci komai da kyau kowa ya fahimci wane ne tushen duk wani makircin bam ɗin nukiliya da za a iya tunani a cikin wannan yakin. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin sarfilo hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya ba da umarni da injiniyanmu na yau ni ce taku binta suleiman yaro ke muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ku huta lafiya ma'asalam.